Bangaren Boko Haram na Malam Mammanur yanzu dai ya tabbata cewar sun balle daga uwar kungiyar ta Boko Haram da ke karkashin jagorancin Imam Abubakar Shekau. Cikin wani faifai da muryar Amurka ta samu a daren jiya, Malam Mammanur ya zargi Imam Abubakar Shekau da kashe kashe rayukan mutane ba bisa haƙƙi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kashe rai ba da haƙƙi ba. Maza Allah sallallahu yana cewa kama da kasa su rushe ya fi alheri akan rabu guda daya kawai Allah sai ya jarrabe shi da son kashe mutane ayin kana jin kasa kasan sa kai ma kana ji zan kashe na kashe zan kashe zan kashe kai ma za ka je na ma wanda kwanan da bai kare yau kan ba za ka iya aikawa ba kaga kamar mu ga mana muna zaune kaga da kamar mara yana nan a zaune kaga da abu fatima ya aika wai kuma yana sa kashe gashi a zaune gashi ba idrisa da mustafa kirima ya aika kashe suka sunan a zaune musulunci ke sa muka muka bar motocin mu muka bar gidajen mu muka bar komai da komai muka zo dajin nan muka zauna don mu bauta wa Allah ana sabon Allah ne ba bautan Allah ba kuma mu tafi tare da kai ke sa muka ci gaskiya ba wannan shugoyin da za ka fito ka yada wa mutane ba gaskiya ba ne. Eh, Mamman Nur kazalika ya koka da yadda Imam Abubakar Shekau ke ci gaba da kakkashe manyan kwamandojin kungiyar. Ana tsayar da haddi wanda ba haddin musulunci ba a cikin wannan daura Ke mu ba wa cikin akwai kafin a ko aka yi wannan hajji hajji man tare ne wannan hajji kuma sannan kuma ga kashe rai katon nafs da bai da haka shi kan ma dama un hau ba ke malam ba ana banki ba kai kashe ka kashe shi ba ya kawai malam abdulmalik ba kai ka kashe shi ba ana ce wata baba abdulmalik wani kaduna kai ka kashe ba gumna an na addini ne kake ba kai bawan allah nan kana kashe shugabannin yaki kana kashe malamai na addini kai ka kashe Mustapha ta kai ka kashe kaka alai a fatuwar mubin ka ki kashe tun da ka kashe bayan Allah nan ka kashe da wani nasara ne a nan lokacin da arna suka rubuto a bada motarsa bai fita duska ma babu haka ya yi hannun cikin arna kai kare ne wannan addinin musulunci ne faifayin mai tsawon kusan awa ɗaya da rabi a ƙarshen sa ɗaya daga cikin manyan kwamandojin da suka ɓalle imam abu fatima ya yi ta'aliki mun gaji ne koran arnan nan to akwai abin da muka bari ne kullum ana koran mu yau shekara guda da wani abu wallahi ko kuma suna samun kananan nasarori ya za bari Allah shi za ka kan arna ba a samu nasara yana da kyau mu zauna mu yi tunani a kalli abubuwan da yake tafiya wannan din ya sa muke gudu wannan ne to sababin zama na mu karshe kauli Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.